ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون waɗannan abubuwan bauta ba za su iya taimakon masu bauta musu ba ba za su iya taimakon kawunansu ba to ta yaya za su bauta musu